fitsari ke ji to je ki je ki ba sai na wait wait ah ke Allah ke ah ke ba ka mu baban yi to ki za ce maza gasa ne amma yanzu ya zama mata kenan to shikenan je ki amma ni ba sai na juya baya ba ko ne eh? bari in in a madin din bana ganin komai <laughs> kai Allah yake albarka an riga miki yarinya ranar bikin ki za a shashe ke sallari cikin masara ne suka saboda mutane cikin masara shiga ke ba ke tsoron kasa kai yarinya ne ka ta ci amana na fa sallari kina ina ke a'a ko an yi kidnapping yarinya nan ne sallari